بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضائكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحقت بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya يا جماعة a ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma tafsirin diya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta game da hullahu bi rahamati inda muka kwana muna cikin suratun namali muna shahi na 169 a juz'i na biyu mujalladi na uku muna daidai inda Allah maɗaukin sarki ya magana hikaya akan maganar annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da tururuwa ta yi magana akan ɗiyanta da al'ummata cikin ramu domin kada annabi Suleimani ya take su da shi da runduna ta yi ba su da sani sun take su Allah ya kaddar iska ya ɗauko wannan magana ya jifa ga kunna annabi Suleiman alaihi salam dalilin wannan ni'ima da Allah ya gare ta jin sautin kwari da tsuntsaye jin wannan magana annabi Suleiman alaihi salam ta basama basama بها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين دليل ولن كتب السماء سليمان ابتداء ضاحكا النبي سليمان عليه السلام سيم المشي فرقوا يفارع لشي ضاحكا ينام داريا intiha ƙarshe farko murmushi ƙarshe dariya don mi min ha don magana tururuwa wa sami'ahu annabi suleiman ya ji magana tururuwa min salasati amyalin daga mil uku hamalatu ilai hamalatu ilaihi arrish iska ya ɗauko magana ya ji homai ga kunne jin wannan magana fa habasa jun da ku. sai annabi suleimana sai ya tsaye da runduna ya yace a tsaya Shi na a sharafa lokacin da ya leƙa alawa dihim a kan rahin tururuwa bai shiga cikin rahin ba hatta da halubu yi sai da gaba ɗai tururuwa sun ka shige ɗakunansu ma'ana sun ka shige ramunsu wa kana da ya zan runduna annabi suleiman akwai rukubanan wa mushatan akwai waɗanda a sama akwai masu tahiya ƙasa fi hazal masira a cikin wannan tahiya wannan ya faru qabla tasfirir rih lahu kamin Allah ya hure mishi iska sanda wannan magana ta faru daga wannan tururuwa zuwa ga Annabi Sulaiman alaihi salam gabanin Allah ya hure mu Annabi Sulaiman da iska ya daukai au na koko tururuwa ta zamo fi junudihi cikin runduna ta ma'arinta da iska rukubana wa mushat mahaya da matafa alal a akan ƙasa amma fa wala ana nada ƙasa gare su idan za na wani wuri mai nisa sai Allah ya nada ƙasa ta koma gajera wanda zai na ibadan sai a mai da take kamar zuwa an da au ko kuma ita turuwa hafa ta ji tsoron nuzulahu jiɗa ta yi filwadi da rahi wadda haka hu dare annabi suleiman la'ajali suruwi domin girman farin ciki bi ni'matillahi alaihi da ni'mar da Allah ya gare fi isma'i a cikin jiyar da shi wata fi da fahimtar da shi wani za don haka ya ce wani za don haka ala annabi Suleiman ya ce rabbi auzi'ini Allah ka cusa min bi fatahil ya'il warsh wal bazzi wa sukuni halil na alhimni Allah cusa mini an ashkura ni'mataka in yi godiya ga ni'imarka allati an amta biha alayya wadda kai ni'ima da ita garan ya Allah ka sanya godiyar ni'ima wa ala walidayya kan ga mahaifana in innan ni'imata domin ni'ima alaihi ma ga uwa da uba ni'imatun alaihi ni'ima na gare shi annabi Sulaiman haka nan ni'ima ga uwa da uba ni'ima na gada kal aksi kama sun kuyi in Allah ya ni'ima gada ya uwa ne ni'ima sima ni'imar diniya hakkulu ni'imar addini kuma ya Allah ka cusa min wa an a'amala salihan in aikata aiki na kwarai taradahu wanda kake yarda da shi ga baqiyatu umri sauran rayuwata Allah cusa min shi tamamal shukuru don cika godiya wasu damatin lin ni'imati kuma da dawaman ni'ima wa adkhilni Allah ka shigar da ni bi rahmatika da rahmatka jannataka aljannaka fi ibadika salihina a cikin ka farfartattu al'anbiya wal auliya Allah ka sanya ni cikin bayanka annabawa da waliyai wa cikin wannan isharatu akwai nuni ila an dukhul janna lalle shiga aljanna bi fadli rahmatillah yana samuwa da alkhairin rahama Allah kama da fili hadisi kama da tuzgo cikin hadisin manzon Allah A nan, in mun lura annabi Suleiman alaihi salam ya kai matuƙa ga goriya ga Allah akan ni'imar da Allah ya mai wannan ya nuna kowa Allah ya wa ni'ima ya kamata cewa Allah godiya sai Allah ya ƙara ni'imar amma idan mutum ya koki to yana yiwa Allah shi amshi bitai Allah ka kare mu bayan wannan magana da tururuwa ta yi annabi Suleiman ya tsaye da runduna don ka a faɗa rahin a tattaushe ta an gama an ƙare tururuwa ta haifi sanin alan annabi suleiman alaihi salam da shi da waɗanda a tare da shi ba wanda ya samu kai ne cikin taɓon laihi na farma wannan boye Allah to sai ya dawo domin ana magana a kan ƙwari da a tare da shi ni a gaba وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى أم كان an ƙare da tururuwa an hita lahiya lau ba ta faƙa da ɗayar sai adabu suleiman alaihissalam sai ya shiga yana diba runduna sojojin jihadi in yi biyo ga kwakwada ya duba daidaituwarsu da tsayuwarsu ya duba shirin yaƙinsu ya duba tanadinsu sai ya kuma komo na ya duba to jewaya ta kai ga tsuntsaye wata faƙa da ɗaira sai nemi sanin halin da tsuntsaye suke ciki liyarar huda-huda don yaga huda-huda allazi yaral ma a tahatal wanda hudu-hudu shi ke gano ruwa ƙarƙashin ƙasa in ya gano su to sai ya sa baki ne ya sara in ya sara su ku to su su yi gina yanzu a kai ruwa annabi suleiman bai yawo da randa bai yawo da salka bai yawo da fiya wuta bai yawo da fiyan wuta ko guda babu tare da shi ba a riƙa buta sai dai inda an ka zo akwai buƙatar ruwa yanzu aka samu su ana tare da kowa waɗannan masu gina ruwan son ɗaya suka akai a ce gina ruwa ka son a yi kaga wadda za a yi minti biyu ya duba ya ga huda huda domin shi duba ruwa ta tal'ardi wa ya dullu alaihi bi min da na ƙarfi ha sai ya nune shi huda huda da sara zagon baki ne akan ƙasa ya gudu inda ruwan suke wa yastakhriju shiya'in shi dan aljanu suku su hidda ruwan ya ji Sulaiman ilayhi lis-salati domin annabi Sulaiman ya buƙatu da a hidda ruwan don sallah annabi Sulaiman ya je ya je tsuntsaye falam ya rahu bai ga bai ga hudhud ba wata ajaba sai mamaki yace yanzu a za a yi wanda adda matsayi babban office wanda sallah ba ta yiwa sai yana nan ka ɗagawa ba ba shi dama ba wa ƙala fil jawahiri ya faɗa cikin jawahirin hisani zahirul aya annahu tafaqqada cewa shi annabi Suleiman alaihi salamu ya je wayi jami'a ɗaya dukkan tsuntsaye bi hasbi ma taqtalihi al-inayatu bil mamlaka gurgudon abin abinda keɓantuwa take hukuntawa ga abin da ya shahi mai babbar sarauta wanda adda mamlaka ga hannu ne wal bi kullu juz'in minha da himmantuwa ga dukkan juz'i ga abin da a cikin mamlaka ta mai mulki intaha anan ya nuna shugaba zai je wai talakawa ne har waɗanda yake ganin babu kula da su don rashin ƙarfinsu in ya zama annabi suleiman zai kula cikin waɗanda yake shugabanta har da tsuntsu kasan akwai magana lokacin da ya ƙare faƙada sai ce mali maliya ya same ni la'aral hudhuda da ya zan banga hudhuda ba ni ya saman ai arada li ma mana aniyar uyatihi shin wani abu na ya gita garan wanda ke hana min in ganai min satinin kamar wani shamaki aw ta kasirin ko ko takaitawa na shukur a cikin godiya ko godiya abban wa Allah kwarai ba Allah hana min ganin huda huda wasu libat an ka san ce min ne mata huni ima gani ne am kana min alga'ibina ko ko hudu hudan abainan an samu abubuwa guda biyu sai an ka samu wanga na uku don haka zaman bayanan falam arahu ban gashi ba daga bati don hukuwa ta wa ya hata milu am al'inƙina'u am ɗin nan ta nuna yanke magana daga waɗancan ka annahu lamma la halahu annahu ga'ibu lokacin da ya bayyana ga annabi Sulaiman da hudu hudu bayanan a daraba sai ya kau da kai ya cire an zalika ta'ajjub ga wannan mamaki wa a haza ya ƙulu ya shiga yana cewa a huwa ga haikun shin hudu-hudu bai nan na da ta haƙiƙu yana nihin tabbatar da ma la halahu abin ya bayyana gare ji wani za ƙala annabi Suleiman alaihi salam yace lau azibannahu wallahi tunda hudi hudi ya gudu yace wani wuri yawo ba da yarda ta ba matsayina na shugaba wallahi za a azabtar da shi azaban shadidan kuma azaba mai tsanani matsayina na shugaba siyasatan bisa ga shugabanci wallahi za a azabtar da shi nisa li'alla ya tsari a ala fi ilimin silihi a min jinsihi zan yi mai azaba domin kwaɗewa ga iri ne kasu ina aikin da ya yi in azabta da shi gobe wani bai wata azimahu azabta da shi ya nafshi rishihi shi na farko jawar kinai manyan zagorin gashin da gare na baya duk in ciccire su gashin na baya ga tsuntsu da gashin da gare ga hika-hikai duk a ciccire a bashi hike ne haka nan babu gashi a babbaya ne zuƙutu ne babu gashi ya ce shi azaba farko bayan an ce wa ilqa'ihi fi shamsi sannan a jewa shi cikin rana ya an ka jewa shi rana to zai samu kuɗahi da sauran wasu ƙwari su zo su yaɗu su yi ta cizo da bai iya kare kai ne ila ruhu katsarani ko ko in shaha mai man kadarani man nan na yakuwa duk in ba sai na hige shi ba in yi mai shaɓa-shaɓa in jika gashi ne jiki ne da wannan mai a sakai zafi ya isai cikin rana wata shimisihi da sahi rana bayan an sami gashi an sami mai au ko kuma bayan an fige mai gashi ja'alahu ma'azidihi fil qafas sai a samu wasu dabbobi wasu tsuntsaye da ba iri ne ba sai a hada su cikin keji guda su samu su yi ta tara jama'a azaba ta azaba ga tsuntsun yanka mai ka ko ba ta azaba to wannan shine za a yi mai ladabi na soja adama askariya au ko kuma la'azwa hannahu in yanke shi li atabira bihi abna a jinsihi domin 'ya'yan iri ne su kula kada wani tsallaka min iyaka kenan ko a karkare da shi gaba ɗaya a yanke shi don wani in ya gani bai komai in dai kashi akai awala ya'tiyanni ko ya zo min binun shadida makasura lil jumhur aw maftuha yaliha makasura lil makasir ko ya zo min bisultanin da dalili burhanun dalili mubinun bayyananne wadhun bayyananne yubayyinu wanda yake bayyana da uzurhu uzurinsa kun ji magana hudu kenan ko ba haka ba lau azibannahu aula azbahannahu aula ya tiyanni bi sultani mubin uku kenan to waɗanga abubuwa su annabi Suleiman ya faɗa ga hudu ko da ko shi zo da waɗan ko kuma bonici shi wal alim rantsuwa da haqiqati ala ahad al awwalain bisa ga ɗayan uku bisa ga ɗayan biyu din can take zakkuwa da sultanin dalil mubinin shi bai cikin wancan rantsuwa Bita taqdimi adamu salisi da gabatar da rashin na uku allazi fi ma'anan istisna'i muna tare da kuwa wa hadha dalilun ala wujubi tafaqqud ar-ra'i ra'iyati as-saghiraha wa kabiraha wannan shi ad-dalili akan shugaba ya je wai talakawa ne manyan su da kananan su duk wanda a shugaba ya zan wajibi ya ɗora kai ziyara ga talakawa ne ƙanana da manya aiki ya samu masu mulki komi nisan wuri ko unguwa guda ta a wurin nan komi wa ana tahiya to musulunci ba shi ya mai mulki bai ta gano bayan allah nan ba matsayi ne na uban ƙasa matsayi ne na hakimi matsayi ne na kansala matsayi ne na ciyaman matsayi ne na gamna matsayi ne na shugaban ƙasa in bai zo ba yana yiwuwa ɗan hakin da ya raba ya taɗe shi shi wuta suna da haƙƙi kai ka dubi irin ta da mun kai shekaran wurin wa'azi garin daura yanzu a ce mai mulki bai zo wurin nan ba akwai magana wallahi bayan Allah nan bayan Allah na suna da haƙƙi amma ko hanya ba su da in mutum yana son ya zo ba caka aiki ya samai kuma jihar kebe suke kuma cikin najeriya babu hanya wahala zalla haƙƙin nan tun daga kansalan su har ciyaman din su har gwamna har shugaban ƙasa suna da haƙƙi a zo a duba su ma a haishe cikin mutane Allah ta mu ga yanan wani za don haka wani za don haka ƙala umaru min al-khattabi umar ɗan khattabi ya ce lau an na sakala bishadi ihurat a kaza har ibu lasu ila an ha'umaru sai da na umar ya ce da dai an samu wani sahala ɗan camurken bunsuru ɗan ƙarami cikin awaki ko tumaki ko raƙumma ko shanu wanda in ka biyo ba hako kula da dabba ta ya shige cikin gashi o'o oh, oh. bishaɗe hurat bakin gaɓar ƙorama furat a kaza hazu ibu kura ta kama hitacci lasu ila an ha umar wallahi da an tambayi umar ranar alkiyama kaka kai baka yi abin da za ka kare wannan dabba ba daga kura ta kai mai farmaki muna tare da kuwa dalilin wagga magana قال ابن العربي يتي وما zahaba بوال ذهب على يديه بلدان Allah يجيكم شهو عبد Abdullahi ya ce to ni aku laka da sarki ni aku laka da wali walin hukuma ƙasa-ƙasa shi a manar local government tsakiya gwamnan jiha sama shugaban ƙasa to ni akulatka garai wanda garuruwa sun ka tahi ga hannun mulkinsa an kai ta halakar da garuruwa an kai ta halakar da al'umma ga mulkinsa to mi akula kashi in dai sai na umar ya magana akan ɗan sahala to mi akula ka da wannan wato in za a yi aka yi a tsaya kuma a tsatsari in ba a yi a wafar mulki aka yi babu wani uzuri da ta tafi ɗan mulki ba kai kan jama'a don me فما كسى فما كسى فما كسى غير بعيد فقال أحبت بما لم تحق به فقال أحبت بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إيا يا زمان annabin Allah Suleiman ya kula hadda dabbobi cikin mulkinsa in ya zama Umar ya yi magana a kan ɗan ƙyamurken bunsuru haɗin arabi ya ce to eh, in wannan ya faru to ni akula da wanda mai babbar sarauta ya bari garura sun ka tahi ta hannu ne akwai magana to hudu hudu ya dawo ya ce ya annabi Sulaiman ya yi magana cewa wallahi zai azabtar da shi azaba mai tsanani ko yanki shi gaba ɗai ko zai mai da dalili hudu hudu ko da aka magana gabai nan da ya zo famakusa ya ɗan jima بضم الكاف للجمهور اقتهال عاتني ومكفى غير بعيد بعد باني سبب دقيبة يا أنزونا أنزامني قجيري دوقع مقالة النبي سليمان سيقا شهدو هذا مانا قليلا دل على سرعة عوده وانا يا ودا قوقا وداواتي خوف من سليمان بنجنس أوران النبي سليمان فخدره hudu hudu ya zo ya iso inda annabi sulaiman na mutawazi'an yana mai kankan da kai ya san yayi laihi bi raf'i ra'sihi yana daga kai ne yana bude hika hiki ne wa irkha'i zanabu yana sakin bundi ne kasa ya daga kai ya bude hika hiki ya aje bundi kasa yana zijjitawa wa yana bada hankuri Allahu akbar wajen nahi da binan jahe kai kai ne fadala minhu hayar gwamutsu kawo kusa ga annabi Suleiman wa akaza bi ra'si annabi Suleiman ya kama kai da ya rike wa maddahu ilai shi ko ƙara miƙa kan faƙala lokacin da ya mika ma annabi Suleiman alaihi salamu kai nai amma annabi Suleiman bai rike ba kokoro ba bai hana mai magana ba faƙala sai ya ce ya nabi Allah uskuru ƙufaka bai na yadda ya kai annabin Allah ka tuna yi waka gaban zafin Allah farka ada Suleimana sai annabi Suleimana ya saki buru hudu sai kama karkata wa fa'al wacce na yahi ma wasa alahu amma laqiya fi gaibati yace to ni an ka samu wani tsaya to kai kana ta ‘yan kai rika jinjinjin a'a faƙala sai hudu-hudu ya ce ya kai annabin Allah a hattu bai malon ta yanzu matsayina yanzu na hika ilimi ka ilimi ya ce wala na kewaye ilimin da baka da sai annabi Sulaiman ya ƙara da sakin jiki hiji magana yace idala atuna leko ala malan satsali ga abin da baka leko ba alai gare shi alhamahullah alhamallahu huda Allah ya tusa mu huda huda hadal kalam wannan magana liki zabihi Sulaiman domin shi falkar da annabi Sulaiman li'alla yazunna annahu laysa ahadun a'lamu minhu don kada annabi Sulaiman daga wannan lokaci ki zaci cewa ba wani mutum gudun da fi shi ilimi kuma wale ya alama don hisan an na fi adana halƙin lahi cikin halitta Allah wanda ya zama ƙasa tsuntsu akwai man a haɗe bi malamin hijbihi wanda ya kewa ilimin da annabi Sulaiman bai da a wannan lokaci kuma nashi yace annabin Allah Sulaiman na san abin da baka sani ba tsuntsu yace ni yake take ce waji itu kamin saba'in na dawo maka take ta ka tani muna tare da ku duk abin da annabi Sulaiman ka yace mai waji itu kamin saba'in na dawo maka da kasar saba'u tahiyan ma kai ne niwa بالصرف للجمهور وتركه لابن كثير وأبي أمر قبيلة باليمن سميت باسم جد له باعتباره صرف ومعنى ومنع باعتبار القبيلة أو بلدة كو إذن قبيلة كو إذن قي وهي لعبد الشمس بن شجوبة قرين نعبد الشمس لا أي شجوبة ابن عربة ابن قحدانة na zo ma bina ba'in da labari bi kabarin da labari ya ƙinin wanda a tabbas haƙiƙin wanda babu shakka cikinsa وانا باع ما سبع من جناس المناهق المزدوج وجمع لما بلاغا وفي الحديث يا يأتي حديث من زون الله سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمي جاءت زون الله يا من زون الله ما أصبع مياكي كما أصبع أهو رجل شنم جنا أم جبل قلوتنا أم واد قراهنا سبق دلنا faƙala sai annabi ce rajulun wani da kun rajulun wani da asharata auladin min al'arabi namiji na wanda ya haihi ‘ya'ya goma daga cikin larabawa fata ya mana minhun sittatu shidda sun kai wajen yaman wata sha'ama arba'atu hudu sun kai wajen sham wa amma lazina ta yamanu amma an sun kai wajen yaman fa'azdu wa ash'au wa himyaru wa kindatu wa minhiju wa ammawu su sun kai wajen yaman kuma daga cikin su abin nan laraba suka hito gare su sha sun kai hito wa amman lazina ta sha'abu amma sun kai wajen sham wa lahamu wa juzamu wa gasan wa amilatu fa qala rajul sanami yace to ma ammaru mi ammaru allazina hum khasumu wa bajilatu su ake ce ma amma wa khasumu wa hazarajun wa ashqarun yi shehu abdullahi yace to annabi Sulaiman na hito maka daga sabau da can ni dawo ma bina ba'in yaqinin da labari na tabbas yace mai ni إن